sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Mayakan kungiyar Taliban da ke kai har-har a duk Afghanistan da alama suna harin babban birnin kasar Kabul suna ci gaba kan hanyar su ta birnin duk da cewa kashin farko na dubban sojojin Amurka da aka aika zuwa kasar sun sauka. Jiya Juma'a kungiyar Taliban ta yi ikirarin samun nasara a manyan biranen larduna biyar da suka hada da birane na biyu da na uku a kasar kandahar a kudu da herat a yamma kwana guda kafin hakan ƙungiyar ta kwace gazni wani muhimmin birni akan hanyar kandahar zuwa kabul kuma kilomita 150 kawai daga babban birnin afghanistan wanda hakan suka fara sa wani sabon tashin hankali ga amurka game da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ɗaya ɓangaren kuma jiya juma'a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres ya yi kira ga 'yan kungiyar taliban su gaggauta dakatar da farmakin soji tare da tattaunawa cikin kyakkyawar niyya don kare lafiya afghanistan da al'ummarta guterres ya faɗa manema labarai cewa saƙon da ya fito daga ƙasashen duniya zuwa ga waɗanda ke kan tafarkin yaƙi dole a fito ƙarara a bayyana kwatar mulki da ƙarfin soji alamar gazawa ce ya ci gaba da cewa hakan zai iya haifar da yakin basasa ko kuma ya keɓar da afghanistan daga sauran duniya baki ɗaya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce lamari na taɓarɓarewa a ƙasar yayin da 'yan taliban suka kwace kusan rabin manyan biranen lardi 34 na afghanistan kuma suna neman kame kabul babban birnin ƙasar jiya a mambobin kwamitin da ke ba da shawara ga cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta amurka cdc ya kaɗa ƙuri'a tare da amincewa da ƙara yi wa mutane miliyan 2.7 da ba su da ƙarfin garkuwar jiki ƙarin allurar rigakafin coronavirus ta uku. Hukuncin na zuwa ne bayan da hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da izinin yi wa mutane rigakafin coronavirus ta uku ta Pfizer ko Madana ga waɗanda ba su da ƙarfin garkuwar jiki. Mukaddashin shugaban hukumar FDA Dr. Janet Woodcock ya ce cikin wata sanarwa a yammacin alhamis cewa hukumar fda ta sani cewa mutanen da ba su da karfin garkuwa suna iya kamuwa da cututtuka masu tsanani cibiyar cdc ta ba da shawarar cewa amurkawa masu rauni ciki har da masu fama da cutar daji ko kansa da masu cutar hiv mai kare garkuwar jiki da sauran waɗanda ke da cututtuka ire iren su su karɓi allura ta uku da nazari masu yawa suka nuna cewa allurar za ta iya taimaka garkuwar jikinsu daga cututtuka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumar zaɓe ta ƙasar Zambia tana kira ga dukkan 'yan takara su yi haƙuri yayin da ma'aikatan zaben ke duba sakamakon larduna goma na babban zaben ranar Alhamis. Masu sa ido sun ba da rahoton yawan fitowar masu kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe a duk faɗin ƙasar, ciki har da Lusaka babban birnin ƙasar. jami'an zaben na zambia sun yi alkawarin za su bayyana sakamako a cikin sa'o'i saba'in da biyu bayan rufe zaben dare ranar alhamis mai magana da yawon hukumar zaben patricia lohanga ta ce hukumar ta gamsu da ɗimbin yawan masu kada ƙuri'ar da suka fito. 'Yan ƙasar Zambia sun kada ƙuri'ar zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da wakilai da kuma shugabannin ƙananan hukumomi a babban zaben da manazarta ke cewa gwaji ne ga ɗaya daga cikin ginshiƙan dimokuraɗiyya Afirka. amurka ta ce ta aika da manzo na musamman zuwa habasha yayin da rikici mai saurin kisa a yankin tigray ya bazu zuwa yankunan makwabta kuma gwamnatin habasha a wannan makon ta yi kira ga dukkan 'yan ƙasa da su dakatar da farmakin sojojin tigray baki daya yakin da ke faɗaɗa a cikin ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a afirka mai mutane miliyan ɗari da goma yana kuma ci gaba da fuskantar matsalar jin miliyoyin mutane a tigray ba su da isasshen abinci da sauran agaji yayin da majalisar ɗinkin duniya da amurka suka nemi hukumomin habasha da su baza izinin a shigar da abin da kawai ake bukata kuma dubban ɗaruruwan mutane a yankunan amhara da afar sun yi gudun hijira yayin da sojojin tigira ke shigowa inda suka sha alwashin zuwa babban birnin kasar addis ababa idan ana bukata don dakatar da fada da cire shingen da ke kan yankinsu mai mutane miliyan shida daga ƙarshe jiya juma'a ƙasar da ta ce za ta ɗauki 'yan gudun hijirar afghanistan dubu ashirin ciki har da shugabanni mata ma'aikatan gwamnati da sauran waɗanda ke fuskantar barazana daga ƙungiyar taliban yayin da masu tayar da ƙayar baya suka ci gaba a faɗin ƙasar suna kwace manyan birane ministan harkokin shige da fice marco mendicino ya faɗa wani taron manema labarai cewa halin da ake ciki afghanistan yana da zafi kuma kanada ba za ta tsaya ta saka ido ba 'yan gudun hijira za su hada da 'yan afghanistan da ke cikin mawuyacin hali har yanzu a cikin kasar ko kuma waɗanda tuni suka tsere zuwa makwabtan ƙasashe. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya na gwamma mun tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida. Don lafiya kalau muke. To ma da likasan aka ce kin alkawali cikawa ko? Haka yake. yawwa to shi yasa wannan mawaƙiyar dai da muka fara hira da ita makon da ya shige muka kuma yi alkawalin ciwon za mu dora inda muka tsaya yau ma hmm. muna tare da ita wato mawaƙiya amofi adnan kenan ko? eh kwarai kuwa ba amurki yamma kanwa <laughs> kace ba new York. <laughs> eh ba new York haka jama <laughs> da zuwa an jima baraka hmm. za ta shigo da karashe wannan hirar kamar yadda muka saba bari mu hmm. bude wannan babi da mika gaishe-gaishen fata alheri yau ma muna da auren raki baba. Ai ba za a fasa ba. Wato za mu Mm. Aikuwa <laughs> bari mu fara da mika gaisofa ta alheri da taya murna ta abar ya huce zuwa ga amarya fatsima muktar albashir da angonta salisu inkan kaila waɗanda aka eh, ɗaurawa aure a yau dinnan wa karfe bakwai da rabi na safe wato da sassafen nan muna kuna kuna gama jin wannan shirin sai a kama <laughs> zuwa gidan biki <laughs> ai kuwa za a aure da <laughs> ba haka ba aikan su je an gama mm. to za a daura wannan auren ne a gidan marigayi albashir da ke unguwar halin gada a damagaram. garam sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga alhaji garba bakori domin auren ɗansa malam rabi'u garba da amaryarsa malama hafsa suleiman waɗanda za a ɗaura su ma yau ɗinnan an jima kaɗan a gidan shantali jibrin kwarbai da ke birnin zaria to allah ya sa mun faɗi waɗannan sunaye daidai to allah ya sa an yi dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Muna kuma mika gaisuwar taya murna tsohon abokin aikinmu wakilinmu Yusuf Maman da ke jamhuriyar Nijar ya zama shi ya ƙara samun mukami daga fafa ya koma tonton <laughs> yanzu ya zama fafi domin eshi ta samu karuwa eshi ta haihu aka kuma raɗawa diyar suna mm. iman sidi ibrahim yar shahuda ita ce ta samu karuwa to to. Masha Allah mun samu karuwa. Eh shi ne mun zama mun zama ya zama papi kun zama papi papi na haka ne plus one. <laughs> To kuma muna kara mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Muhammad Ishaq Usman na gidan talabijin farin wata. saboda shi ma ya samu karuwar ɗa namiji da matarsa sadiya ta samu a ranar asabar da ta gabata yau kuma ake wa wannan yaro suna wanda aka raɗa ma suna ishak to allah ya raya uh, waɗannan jarirai da muka samu allah kuma ya sa su zama su girma su zama mummu dai masu tsoron allah da kuma eh, kyautata ma iyaye amin sama amin to sai da alkhairi da za mu mika ta'aziyya wato zuwa ga iyalan marigayi mb suleiman na rasuwar hajiya habiba da aka fi sani da hajiya gane sule mb wacce ta rasu a makon da ya gabata to allah ji kanta da rahama ya ba iyalai hakurin jure wannan rashi musamman yar uwanta hajiya bibi sule mb sai kuma sakon ta'aziyya zuwa ga sa'idu adam bosho da aka fi sani da baban mrs na rasuwar mahaifinsa wato malam adam bushe kenan wanda allah ya masa cikawa a wannan mako to allah sa ya huta kyautata makomansa ya ba 'yan uwa haƙuri musamman 'yan uwan baba musis na gidan dikko Allah ya ƙara haƙurin wannan rashi da ya cika da mu. Amin su mami to eh, na goma mu ma mun yi rashi wani kawo mu ah, da mai suna Dr. John Umaru da ke Jos a tsohon ma'aikacin jinya ne wanda ya taimaka ma talakawa kwarai da gaske musamman ta fannin jinya amma shekarar da ta gabata ma ya gina ɗakin shan magani ya sa magani ya biya kudaden kayan aiki da dai sauransu to Allah ya mishi rasuwa ranar lahadi to Allah ya ba dangi baki daya hankulin wannan rashi amin summa amin muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga comrade nasir kabir domin rasuwar mahaifiyarsu hajiya rafi wadda ita kuma ta rasu a bauchi ranar alhamis to allah ya ji kan dukan waɗannan mamata allah kuma ya kyauta ya ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin summa amin amin summa masoyina na gwamma a gurguje bari mu mika gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce musamman ga waɗanda suke rubuto mana a shafinmu na ƙarƙashin shirin wannan abar ya huce a shafinmu na facebook mm. muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga mai salati angon nuretu da abdul-jalil hamisu dogara sai kuma mm. amulkairi muhammad da iboke john classy gaisuwa a bari ya huce zuwa ga isa isa kwasfi a sarara da hassana suleiman hassana gaisuwa fata alheri daga puyol babban yusura maradin nijar ya ce yana gaida diyarsa yusura da fahad da zanedu mai cap-cap sai kuma sani sk bakin tashar maradi da salisu mai taya maradi yana gaida zakari ya'u mai taya maradi da badul kadir allah ya sa na faɗa badul kadir mai taya maradi da kuma lawali dan canwa ango sai kuma matarsa bara'atu da masoyiyarta shamsiya ba dai namu ba <laughs> ah, ai shi ne ba dai shamsiya mu ba <laughs> da fatan eh, an tashi lafiya yawa to ni kuma bari mu mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga malam tanimu ahmadu wato ma'aikaci na jaridar leadership a lagos kenan tare da 'ya'yansa da suka hada da hawa da halima to muna muku fatan alheri sai kuma wannan sako da ya fito daga amadu manaja daga unguwar wato karufin madaki a bauchi kenan ya ce ina mika gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ya ce fila a bar ya huce ku mika min sakon gaisuwa ta wato ta alheri zuwa ga mai girma sarkin yakin bauchi hakimin kasar lame alhaji aliyu yakubu lame da ke garin gumau a karamar hukumar turuwa na jihar bauchi da kuma alhaji bashir yakubu lame mai rike da sarautan dujuman bauchi na farko da kuma sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwan karofin madaki gidan sarkin yakin bauchi da kuma babawo musa yashi wadda ke garin yashi a kusa da dajin yankari a karamar hukuma alkalairi na jihar bauchi da kuma hajiya lauratu banga matan tafi da bauchi a bauchi unguwar karofin madaki to sai kuma gaisuwa daga hafiz balarabe gusau ya ce bayan gaisuwa ta zuwa ga ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba uban kasar tudun wada alhaji nuruddin muhammad kabir dan baba tare da mika gaisuwa kuma ta musamman zuwa ga bashir sufiyanu yuguda da sakataren gwamnatin jihar zamfara alhaji kabir balarabe saddauna dan isa haka kuma yake mika gaisuwa zuwa ga malam abdullahi abubakar yabo zawayya gusau ya ce tare da abokinsa honorable muhammad salihu kaura da fatar duk sun ji wannan sakon gaisuwan kuma suna lafiya madalla mm. aka ce yawan gaisuwa ya fi yawan fada ko haka yake amma kuma har yanzu eh, kamar yadda muke faɗa kullum ko mi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka mu dan jabirki a wannan bangaren yau sai kuma mu mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana kamar yadda muka faɗa yau ma muna tare da mofi wadda wannan mawakiyar da suka yi hira da wakilin mubaraka eh, haka ga abin da take faɗa dangane da kalubale da suka ce suna fuskanta a wannan a sana'a tasu na'am kalubalen ah, shi ne daga gida kin san komai daga gida ne tunda ni gaskiya gidanmu gidan ilimi ne babana da mamana duka lecturer ne so ya zamanto suka hana ne cewa ba zan yi ba kawai su karatu suke so to daga nan na fara fuskantar kalubale sannan kuma mutane a dinga aiki da abin nan gwara ki je ki auren ki yafi miki aka za a yau kalubalen ya ga sunan da yawa amma dai daga gida shine babban kalubalen da na fara fuskanta to a yanzu kuma wani irin alfanu aka samu na alfanun da aka samu ta dalilin wannan sana'o'i eh eh alhamdulillah tun da ina ga na samu award har guda biyu duka ta fannin uh, waka sannan kuma da fannin fassara ma tun da zaki ga dan na tuna akwai wanda ya taso tun daga Nijar da Mali takame irin ya shigo shi a lalle yana so ya gani you know banda kyaututtuka da nake samu kayayyaki da sauransu wani na tuna lokacin ma da nake aiki a wani gidan rediyo haka duk sanda nake program zaki kafin in gama za a samu irin mutane sun zo takamaiman sun zo ganna kuma ba wai sun zo haka ba ne empty handed sun taho ne da abubuwa sun kawo min kyaututtuka haka so wannan kin ga yana ɗaya daga cikin abin da zan ce alfani ne gaba ɗaya a cikin harkar nan. to gashi dai muna ta zuba muna ta zuba ba a canja murya ba ba a canja muryoyi ba. <laughs> to yanzu wani a cikin muryoyin ai suna nan da yawa. ai mana ai mana kamar kala uku mu je. Uh, to akwai uh, a cikin aikin fasara dai gaskiya na ga akwai uh, muryan tsofaffi na ga yana yawan jan hankalin mutane mm. so bari mu gani <laughs> ko zan iya <laughs> jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani um, sunana mofi ina tare da baraka bashir baraka da fatan kina lafiya ina na lafiya kallon <laughs> to wannan shine muryar da nake yi wa tsofaffi sannan kuma um, nakan yi muryar yan mata wanda da muryar nan nake amfani yanzu misali in ina so dan karya muryar sai in ce um, malama baraka na ji kamar kin ce kina buƙatar ganin mufi so yanzu gashi kina tare da mufi da fatan kina jin daɗin tattauna wannan da kike yi da ni sannan idan ina so in yi murya yan dabba irin marasa mutunci shi ma nakan ɗan rike murya ta haka in caccanja in yi wa mutane rashin mutunci a cikin <laughs> To me za a ce wa masoya? na san ina da zafi dan zaki ga yawanci ina faɗa da mutane online ba ni da haƙuri irin ka zo ka ce za ka mun magana anyhow din nan tunda ni ban ma komai ba ino kawai ka zo ka ce za ka mun magana kamar yanzu misali a ce ke da zaman da kike gwara ki je ki aure mun gaji da ganin ki ino kin san mutanen ku eh. so ba ni da wannan haƙurin sai ki ga in je in ta faɗa ina kaza kaza kaza kaza da sauransu so a ci gaba da mun haƙuri ni ma kuma da Allah a daina gaya wa ba ni ma 'yar adam ce you know <laughs> mm-hmm. <laughs> ya so shi ne dai kawai amma ina ƙaunar ko a ko da yaushe a ci gaba kuma da yi min addu'a wace ce bakan damiyar ke a waƙoƙin ki bakan damiya ita ce waƙar wace ce mofi ba dama eh. Allah ya sa ta cimma burinta eh, wannan buri nata ta yi fice kuma a mm. wannan sana'a da ta sa gaba aka ce sa kai ya fi bauta ciwo ko kwa a rabu da mutum na son abu ya shiga ciki eh, wato <laughs> yau baba a bangaren labarai muna da labarai dai da aka aiko mana muna da labarai eh, akwai labarin da hadiza isa wada ta aiko mana daga barikin ladi eh. akwai labarin da muka samu daga hannun abubakar kurum tsurutawa daga karamar hukumar ta kai jihar Kano. Hmm. To amma za a bi mu bashin waɗannan labarai. Yau za mu karanta Wani abin dariya. yawwa za mu adana su za mu karanta wani kasa a shafukan sada zumunta ada waɗansu masu su suna rubuce-rubuce masu ban dariya. Haka. To wannan labarin ta Linda Jumai ta aiko mana mm. ta turo min shi na ga ana ta cin dariya a kai wani bayani ne sun eh. wanda ya rubuta eh. wannan ko dai wane ne to muna godiya ma da samun wannan. To. Wato ya bada ya yi bayani ne akan malamai da kuma sana'o'i iri-iri mm. da ake yi da da kowane yake yake cin su tara ta bangarori daban-daban to bari ya yi bayani na har har goma sha biyar ba zan karanta tuku na ka ji abin da ya faɗa daga ƙarshe <laughs> kai ma ka kai ma ka shiga ciki wai ya ce yawwa kuma ni zan karanta su ne a turance wanda ya sa da turanci zan karanta shi da turanci yadda ya rubuta haka yake ya ce na farko dai ya ce wai ban haushi ban haushi wai sai malamin chemistry <laughs> ban haushi sai malamin chemistry zan iyawa sai malamin kwamfuta mhm. <laughs> yawan not sai malamin turanci ingilishi ga cuta ga faɗin gaskiya mm. sai malamin biology <laughs> ga aiki ga surutu kashi saba'in da daya cikin ɗari daga cikin ɗaliban da suke ajin ba sa ganewa sai malamin lissafi. Oh, gaskiya. Saba'in da biyar ma ya yi wani akan samu hatta ba da biyar. Hatta sa'in. Wallahi. Yeshe rashin son zuwa aji kuma ga ƙida sai malamin Islamic Studies. Oh. <laughs> yace zuwa aji a zauna a kama surutu sai malaman hausa mm, to na ƙarshe na gwamma na ƙarshe ba mm. wai ya ce wai <laughs> na ƙarshe na goma sha biyar eh. ya ce son labari da tsegumi da gani ba a kyalewa sai wanda yake karanta wannan labarin ya gaba da mu yau ka shi ta an cusa ka ciki baba wasu labarin ga tsegumi gumi da gagani ba a kyalewa sai kai ya hmm. karanta wannan labarin Eh, <laughs> sai dai an bincika za a ga ban karanta komai a ciki ba ashe da ba komi <laughs> <laughs> to kowa ma yana ciki eh haka <laughs> da mu da masu abokan sauraron mu duk muna ciki eh <laughs> to za mu gaba wannan abu labari eh, bayani na ban dariya shi ma a shafin mu na sada zumunta facebook kuma kamar yadda muke faɗa kullum kuna iya aiko mana da labaran ku ko dai ta hanyar email ko kuma a buga shi a shafinmu na sada hmm. zumunta facebook inda muke wallafa wannan shiri to na ga malama juli na daga mana hannu sabili da haka ce da mu ja nan yanzu a madadin baba ya koma keri alheri yake muku fata alheri da kuma fatan allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.